Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ibrahim ka'almasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asibahin yau talata shida ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. Wasu 'yan bindiga sun sace ɗalibai 140 daga makarantar su ta kwana a arewa maso yammacin Najeriya a cewar jami'ai a jiya Litinin. Yau Talata shugaban Amurka Joe Biden zai sake yin kira ga Amurkawa da basu yi rigakafi ba da su je su yi don kare kansu da sauran jama'a daga coronavirus. Amurka ta bar sansanin sojan saman Bagram da ke Afghanistan bayan kusan shekaru ashirin. kanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa taron gwamnonin kudancin najeriya ya buƙaci a keɓe shugabancin ƙasar na gaba mai yankin sannan ya tsaida wa'adin daina kiwo a sarari a faɗin yankin akwai martani za kuma a ji cewa wata daga cikin 'yan makarantar islamiyya sama da 130 da aka sace a jihar Niger ta kubuce ta kuma yi bayanin bakar azabar da suke sha sannan za a ji yadda matsalar tsaro ke ci gaba da addabar sassan arewa maso yammacin najeriya kamar kowace ranar talata yau ma aliyu mustapha sokoto na tafa da shirin nan nasa na tsaka mai wuya kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Wasu 'yan bindiga sun sace ɗalibai 140 daga makarantar su ta kwana a arewa maso yammacin Najeriya a cewar jami'ai a jiya Litinin. Maharan sun buɗe wuta ne a makarantar sakandaren Bethel Baptist High School a Kaduna da safiyar jiya Litinin, inda suka sace galibin ɗaliban makarantar su 165 a cikin dare. Malamai a makarantar sun faɗawa manema labarai cewa ba su san inda aka kai ɗaliban ba. 'Yan sanda a jihar Kaduna sun ce sun ceto mutane 26 ciki har da malami ɗaya. Sace ɗaliban da aka yi a jiya Litinin na daga cikin sace-sace da yawa da aka yi a kwanan nan don neman kuɗin fansa, lamarin da ya shafi makarantu da yawa a arewacin Najeriya. Bayan da gwamnatinsu ta kasa cimma ƙudurinta game da rigakafin COVID-19 zuwa ranar tunawa da samun 'yancin Amurka. Yau Talata shugaban Amurka Joe Biden zai sake yin kira ga Amurka da ba su yi rigakafin ba da su je su yi don kare kansu da sauran jama'a daga coronavirus musamman nau'in cutar na baya-baya da ake nuna damuwa a kansa. A yau aka shirya Biden zai yi jawabi a fadar White House akan yaƙi da COVID-19 da kuma shirin rigakafin cutar yayin da damuwa game da yaduwar nau'in cutar na Delta a ƙasar ke ƙaruwa. Gwamnatin Biden ta a aniyar yi wa Amurka kashi 70 cikin 100 akalla kashin farko na rigakafin zuwa ranar 4 ga watan Yuli da ta wuce, wato ranar tuna da samun 'yancin Amurka. Cibiyar dakile yaduwar cututtuka ta Amurka ta CDC ranar Juma'a ta faɗi cewa Amurka kashi 67 cikin 100 ne suka karɓi rigakafin kashin farko, kashi 47 cikin 100 kuma sun kammala karɓar rigakafin. Amurka ta bar sansanin sojan saman Bagram da ke Afghanistan bayan kusan shekaru ashirin. Jama'an na Amurka sun kashe wutar lantarki a sansanin yayin da suka bar wurin da dare a cewar jama'an sojoji ba tare da sanar da sabon kwamandan sansanin na Afghanistan ba wanda sai bayan fiye da sa'o'i biyu da tafiyar jama'an na Amurka ya samu labari. Sojojin Afghanistan sun nuna yadda sansanin yake a jiya Litinin. muhimmin wurin da amurka ta gudanar da ayyukanta na yaƙi don murƙushe 'yan taliban da kuma farautar 'yan ƙungiyar alka'idar da suka kitsa hari kan amurka a watan satumban shekarar 2011 a ranar juma'a ne amurka ta sanar da cewa ta bar sansanin sojan samanta mafi girma a kasar gabanin janye rukunin karshe na dakarunta da ma'aikatar tsaron pentagon ta ce za a kammala kwashe su zuwa ƙarshen watan agusta. kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda taron gwamnonin yankin kudancin ƙasar ya buƙaci a keɓe shugabancin ƙasar na gaba mai yankin. Ya da ranar ɗaya ga watan Satumba a matsayin ranar cikar wa'adin daina kiwo a sarari a yankin. Baban gida Jibrin gare ka. gwamnonin kudancin najeriya sun kammala wani taro a birnin lagos inda a ƙarshen taron suka yi kira da ganin tabbatar da mulkin najeriya ya dawo yankin kudancin ƙasar ta bangaren tsaro kuwa gwamnonin sun jaddada goyon bayan su da matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na tabbatar da doka da oda a ƙasar sai dai kuma sun buƙaci jami'an tsaro da su dinga shaida musu a duk lokacin da za su kai farmaki jihohinsu domin samun haɗin kansu. a sanarwar bayan taro da gwamnan jihar ondo rotumi a dolu ya karanta a madadin gwamnonin ya ce gwamnonin sun tsaida daya ga watan satumba na bana a matsayin ranar da za a fara kaddamar da dokan hana makiyaya yawo a jihohin yankin kudancin najeriya baki daya da koya al'umman najeriya suka ji game da wannan taro mu muna ganin duk abin da za a ya kamata ne a koma mai kundin tsarin mulki ya ce so saboda haka kowanne idan yana da sha'awa ya fito ya nuna farin jinin shiga al'umma su al'umma su ne za su yanke ma kansu hukunci amma maganar cewa mulkin ƙasa ya kamata ya koma kudancin ƙasa mu muna gani ba su bi ta farkin ita kanta dokan ƙasan ba da kuma ta farkin ita kanta demokuraɗiyya to sai kuma maganar sojojin najeriya ko kuma jami'an tsaro in za su kai farmaki jihohinsu su rika sanar da su to ya zama kamar suna karkashin su kenan kuma wanda yake muna gani kafin su sanar da su din duk abin da ake gudun zai faru zai iya faruwa kenan wannan kamar wani ihu ne bayan hari me ihu bayan hari domin ai suna kasan suna kuma jihohin nasu waɗannan mutane suke ta abubuwan da bai kamata ba kuma suke cin mutuncin mutane da gwamnatin suka juya batun dokokin zaɓe sun yi watsi da shawarar cire aikewa da sakamakon zaɓe ta hanyoyin sadarwa karshe dai gwamnatin sun yanke shawarar mai da jihar lagos a matsayin hedikwata ƙungiyar taron gwamnonin na kudancin najeriya babban ya amurka daga najeriya A gaida baban gida ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Maryam da ci gaban labaran duniya. A jiya Litinin shugaban kasar Tajikistan ya ba da umarnin a shirya sojojin kasar da aka ware don bukata ta musamman guda dubu ashirin don su karfafa tsaro a bakin iyakar kasar da Afghanistan. bayan da jami'an tsaron afghanistan fiye da dubu daya suka tsere suka tsallaka iyaka saboda hare-haren 'yan taliban batun tsallaka iyakar da ya faru ranar lahadi ya jaddada yadda yanayin tsaro ke kara taɓarɓarewa a afghanistan inda dakarun tsaron ƙetare suka kusan kammala barin ƙasar bayan shekara ashirin suna yaƙi yayin da kuma aka kasa samun ci gaba a tattaunawar samar da zaman lafiyar da ake yi a kan yankin Shugaban kasar Tajikistan Emomali Rahman ya yi magana ta waya da kasashe abokan hulɗar yankin don tattaunawa akan yanayin ciki har da shugaban Rasha Vladimir Putin wanda akwai sojojin ƙasarsa da yawa a Tajikistan. Putin ya tabbatar wa Rahman cewa Moscow za ta taimaka wa kasar da ke karkashin tsohuwar tarayyar Soviet don tabbatar da tsaron iyakarta da Afghanistan idan da bukata kai tsaye da kuma ta hanyar kungiyar tsaron yankin a cewar wata sanarwa daga fadar kremlin mahaukaciyar guguwar da aka yi wa lakabi da elsa ta dira kasar cuba a jiya litinin inda ta doshi yankin jihar florida na amurka bayan da ta yi sanadiyar mutuwar mutane akalla uku a yankin tsibirin karibiya guguwar elsa ta ratattaka yankin kudu maso tsakiyar cuba a jiya litinin dauke da iska mai gudun kusan kilomita 95 cikin sa'a daya a cewar cibiyar nazarin yanayin cuba guguwar ta kuma kunshi ruwan sama mai yawan gaske jami'an cuba sun ce sun kwashe mutane dubu daga gidajensu a wuraren da ke tattare da hadarin ambaliyar ruwa galiban mutanen da aka kwashe sun je gidajen 'yan uwansu ne yayin da wasu kuma suka nemi mafaka a cibiyoyin tsugunar da jama'a na gwamnati. da Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake shiga babin rahotanninmu wanda zai sake kai mu Najeriya. inda wata daga cikin ɗaliban makarantar islamiyyar salisu tanko sama da 130 da aka sace a jihar neja kwanaki 30 da suka gabata ta samu kukucewa kuma ta yi bayanin irin bakar azabar da suke sha ga dai wakilin sashen hausa mustapha nasir batsari da ci gaban rahoton aisha alasan yar kimanin shekaru goma sha biyu wadda a yanzu take fama da rashin lafiya a sakamakon bakar azabar da ta sha ta ce so ɗaya ne ake ba su abinci a kowane yini kamar yadda ta yi ƙarin bayani a cikin wani yanayi na rashin iya magana sosai. Wani irin abinci suke ba? Shinkafa. So nawa suke ba ku a so daya. Suna bugun kuku. Idan muka tsaya ba mu ta iya sauri sai su duke mu. Daya daga cikin iyayen yaran mai suna Malama Fatima ta ce suna cikin tashin hankali matuƙa. Gaskiya muna cikin wani hali saboda ɗahu aka ɗauka ba a kuya aka ɗauka ba a ce jama'a muna da mutane yayan na an ɗauke su a makarantar islamiyya a ce yau kwana talatin da shida yayan mu na daji muna kira ga gwamnati musamman matan gona saboda ita ce uwa shugaban makarantar abubakar garba alhassan ya ce tun bayan da yara biyu suka kubutu daga hannun 'yan bindigar a makon jiya to har ya zuwa yanzu babu wani ci gaba na ce ku ba ci gaba gaskiya mu dai bamu da kuɗi na yi magana shekaran jiya da ɗaya daga cikin ƙananan yaran ta kama kuka tana malam don Allah ku zo ku amshe mu saboda wallahi bamu da lahiya muna cikin wani hali don Allah ku taimaka ku zo ku amshe mu gwamnatin jihar Niger dai ta sha nana nanata matsayinta nan iya ƙoƙarinta domin kubutar da waɗannan yara To amma kuma a ɗaya gefen ta ce tana yin taka tsantsan domin kubutar da waɗannan yara cikin ƙoshin lafiya. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida Mustapha har yanzu muna kan batun taɓarɓarewar tsaro a Najeriya inda duk da matakan da hukumomi ke ɗaukawa abin ke ƙara faskara. Yankin arewa maso yammacin ƙasar na ɗaya daga cikin wuraren da ke shan fama a yanzu. na baya-bayan nan shine kashe-kashe barna sace-sacen mutane da dukiyoyi da 'yan bindiga suka yi a yankin gadar zema na karamar hukumar bukuyum ta jihar zamfara can wajen iyaka da jihar kebbi tun daga farkon wannan makon ga dai muhammad nasir da ci gaban rahoton wani mazaunin yankin ya shaida min cewa mahara ne masu tarin yawa suka afkawa jama'ar yankin suna harbe-harbe suna satar dabbobi suna fasa shaguna suna kwasa kayan jama'a amma dai an samu dauki daga jihar kebbi inda soji da 'yan sa kai suka fafata da su da lokacin da suka zo barayan suka ci karfi a suka yi musu banna sun kashe soja tsakanin hudu zuwa biyar sun kashe wani dan sa kai guda suka kona mota hudu sun ka wuce wani kauye da ake ce makairu kuma da can sun ka fada ganin su haka kashe mutum goma suka halbe mutum hudu suna asibiti. Yankin Benama mutane sun koka gaya akan yadda 'yan bindiga suka hana su shiga gonakinsu. Kullum sai sun doki wanda ya je gona ta kai yanzu babu wanda zai da halin zuwa gona a gabas ga bena. Saboda kamar muna kira gwamnati don Allah ta dibi halin da muke ciki. Fiye da mutum ashirin yanzu suna nan gona daga sati biyu sati uku zuwa yanzu. bisa lura da irin waɗannan matsalolin ne ya sa ɗan majalisar wakilai mai wakiltar ƙananan hukumomin yawuri shanga da yan gaski dr yusuf tanko sununu ya yi kira ga gwamnatin tarayya ya kamata a gaggauta samar da rundunar sojoji da sauran jami'an tsaro da za su tsaya a wannan daji daji ne mai girma shi kuwa ɗan majalisar dattawa mai wakiltar yankin bala ibn na allah cewa ya yi. Na san wannan magana da we are trying to manage the situation. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya. To a gaida Muhammad. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Saka mai wuya. Tuma bi da isa mafin diyari ba more. Sakanina da Allah ina so a ci gaba da yin Najeriya. Don kuma duk wanda ya niyan wai a yi biyafara bai kullawa kansa alheri ba, bai kulla iyayensa da mutanensa alheri ba. Don duk inda aka ce Ibo yake a Najeriya ya zaunu ya ɗauki wurin gidansa jarinsa dukiyansa in kaga ya je gida ne to ya kai gawan kansa ne ko gawan dan uwansa gaba daya kasar ibu graveyard ne ba a yi su don aje a zauna a wajen don haka najeriya babban kasuwa ce mutum miliyan 200 ina za ka bar ta kai kana kasuwanci ka ce ka koma wajen miliyan goma ko sha hudu ta ni mai magana suna na abdullahi garba muhammad na yi mataimakin sakatare na najeriya na edi mafi ala na zaman najeriya shine a zauna a matsayin najeriya kuma in za a raba ƙasar nan wani ka'ida aka bi kuma wanne za a bi kuma mai faɗan raba ƙasar nan shi a kasar ma meye ne shi kuma wani capacity ke shin zabensa aka yi don ya zo magana raba ƙasa ko yana magana don kansa ne mutane ne wanda suke da korafi sun kasa tsayawa su shiga zaɓe sun kasa cin zaɓe ba za su iya amfani da ƙuri'arsu su canja zaɓe don su kawo wadda suke so ba an nuna ma ƙuri'an sun ba ta da amfani suke cewa sai a raba ƙasa Jama'a masu saurare barkamu da wannan lokaci barkamu da sadonmu da kowa na sabon shiri na tsaka mai wuya. Ko shaka babu kama inam da kanu ya jefa kungiyar nan tashi ta IPOP a cikin tashin hankali ba karami ba. To amma kada a dauka cewa kamun shi ya kashe zuciya ko kuma kuzarin mutanen da ke son gani an kafa wannan kasa din komai ta dade kuwa. To amma abin tambayar shine shin ya kamata a bari a kafa wannan kasar ya kamata a kyale a yaba fara a bari yamurai su tafi tunda suna son su tafi wannan shine abin da za mu so mu duba a cikin wannan sabon muhawara ta tsaka mawuya da wakilinmu na abuja nasiru adamu da kai shirya mana a tsakanin gogaggu mutane biyu da suka san najeriya cikin ta da wajenta ko ba ta da bata lokaci ba ga nasirin da bakin bakinsa barkanmu da dawa shirin tsaka mai wuya na sashen hausa na muryar amurka inda za mu ɗau wannan shiri a ofishin muryar amurka na abuja najeriya kan wannan lamari na yunkurin da wasu daga cikin al'ummar ibo suke yi ko kuma ma da yawa daga cikinsu na neman kafa kasarsu wato kasar biafra musamman ma sabuwar kungiya mai wannan mayar wato kungiyar ipop ke ingiza wannan lamari na ayi wannan kasa ta biafra shin wannan kasar za ta yiwu shin wannan kasar ba za ta yiwu ba shin 'yan arewa za su mara wannan lamari baya ko ba sa mara wannan yanayi baya a wannan zaure muna tare da malam nasiru zaharaddin wanda tsohon dan jarida ne za a ce kuma tsohon shugaban kungiyar 'yan jarida ta najeriya nuj eh, sannan eh, zauren kuma wanda za su eh, yi wani tafka wannan muhawara tare da shi shine malam yushau aliyu malam yushau aliyu cikakken masanin tattalin arziki ne kuma ya shahara wajen sharhi kan wannan bangaren wato malami ne a wannan fannin za fara da kai malam nasiru zaharuddin me za ka ce shin Eh, biyafara za ta yiwu to za ta yiwu saboda mun ga ire-iren waɗannan abubuwan sun yiwu a wasu ƙasashen duniya eh, nan kusa-kusa mun ga yadda ƙasar sudan aka ta wato katakata iri-iri mutanen kudancin sudan suka balle suka yi ƙasarsu ko da yake an yaƙi sannan a cikin shekarun 1980 tarayyar soviet wadda na ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi kowanne ƙarfin tattalin arziki da ƙarfin soja su ma sun balle maimakon tarayyar soviet yanzu an samu ƙasashe goma sha biyar su kuma a nasu ba su yaƙi ba ba a zub da jini ba ba wani abin da ya faru to kaga ire-iren waɗannan abubuwa na faruwa kuma ana yi a wasu sassan duniya ko da yake yanzu wannan maganar ɓallewa ko yin wata ƙasa ya zama ƙauyanci domin me domin idan ka kula ita kanta ƙasar turai gaba ɗaya abin da yake faruwa shine maimakon ƙasashe tsibi-tsibi-tsibi yanzu sun haɗu sun yi tarayyar turai kuma wannan ya ba su ƙarfin tattalin arziki a duniya kusan za a ce babu wani block da yake da ƙarfin tattalin arziki irin nasu. face amurka ko china amma in ka lura cewa haɗa karfin babu abin da ya fi shi to amma idan abubuwa na faruwa waɗanda za ka ga wasu mutane duk da cewa an taho tare ɗin da an yi yakin basasa aka zo aka ce ya kamata a dunkule ƙasa ɗaya kuma aka zo ana ta wasu abubuwa waɗanda ba su dace ba to babban abin da ya kamata shine ba tare da an yaki ba kamar yadda mutane da yawa daga arewacin najeriya suke cewa a zo a zauna in an zauna abin da za a yi shine suna da wato wakilai a majalisu majalisar dattijai da majalisar dokoki ta tarayya to ya kamata idan akwai bukata kuma yawan mutanensu abinda suke so kenan ba shi wannan yaro namdi kanu ba to sai a zo a rabu cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali ba tare da an yi wani yaki ba. Yawwa wato dama masu sauraro abinda ba mu faɗa ba shine shi malam Nasiru Zaharaddin na cikin waɗanda suke cewa masu son biyafara su tafi su yi ƙasarsu yayin da shi kuma malam Yushe Waliyu masanin tattalin arziki ke cewa a'a ba haka ya kamata a yi ba. Malam Yusuf za to kamar yadda malam nasiru ya ba da matashiya wato idan ka kalli duka kasashen afirka galibin su kasashe ne waɗanda ba masu da kansu ne mutanen afirka suka ga ya cancanta su haɗu su haɗa kasashe ba kamar misali ita najeriya da muke magana kamar misali in ka ɗauki tanzania a yau wanda ta haɗa tangayika da zanzibar ka ɗauki ita sudan ɗin ta kudu wanda ta da sudan ta arewa wanda su da suna haɗe kai da duk yankuna daban-daban a cikin afirka sannan an yi yaƙe-yaƙe na kabilanci masu zafi waɗanda ake ganin in an rabu ɗin shine ya fi ma'ana wato kowa ya je ya zauna to amma idan ka ɗauka kamar misali ƙasar rwanda inda da hutu da tutsi suka yi yaƙi mummuna wanda ya fi kowane muni a zamanin a kusa-kusa da zamanin nan bayan yakin basasan najeriya za ka iske yanzu sun haɗa ƙasansu sun koma suna aiki tare abin da ya sa muke ta kallon cewa ita wannan najeriya tana da tarihi tarihin da kuma ya kasu kashi-kashi idan ka ɗauki hausawa da filani sai ka ɗauki ainihin abin da ya faru lokacin da aka raba najeriya misali ai hausawa ba iyakan na sokoto ne da kebi waɗanda suka yi iyaka a najeriya a yanzu ba a hadda hausawa da ke kasashen nijar duka waɗannan mutane suna dunkule wuri guda sannan kuma an wannan mutane sun taɓa yunkuri wanda aka ce a yafe musu aka ɗauko wani kundi na ci gaban ƙasa wanda shugaba ga wani ya kawo ya ce a yafe ba wanda ya yi nasara ba wanda aka ci yaƙi a tafi a ƙasa ɗaya sannan kuma wasu abubuwa da suka bayyana a wannan lokacin yana da wahala ka kalli kamar janar muhammadu buhari wanda ya yi wannan yaki ka kalli janar babangida wanda ya yi wannan yakin yana raye ka kalli janar obasanjo da sauran janarori wanda suka yi yaƙi sannan a idansu mu ce yau muna ganin mu wannan abin da suka yi a baya ma kuskure ne yanzu a zo a rabu aye a'a ƙasan abin da take bukata shine a san da wa ake magana wannan inamdi kanu dinnan da yake taɓaɓatu ba a ƙasar nan yake ba na ɗaya kenan na biyu kuma fiye da rabin inyamurai waɗanda suke tunanin su yana suna so su ci gashin kansu a'a inyamurai ne waɗanda suke kifin kifayen rijiya waɗanda suke zaune a innewi hasali ma zaka iske da yawansu ko a ba ba su taba zuwa ba daga inewi kuma ka iske cewa da yawan daga cikinsu din jahilan cikinsu ne ke magana saboda haka abin da ni nake gani lokacin da za a yi tunanin rabewan kasan sai sanda masu ilimin su waɗanda suka fito daga wannan yanki na ƙasa da masu riƙe da mukamin soja a cikinsu waɗanda suke da hankali sai da suka taso suka ce yau mun taso muna ganin auren nan da muke da sunan najeriya yau mu a zauna a tattauna a ba mu mu amma in ba haka aka yi ba mu a arewa za mu kalla shin su dawa dawa suka yaƙi kuma me ya manufan yaƙin kuma menene tarihin yaƙin kuma meye tarihin waɗannan shugabanni namu in ka kalli misali yanda aka kafa najeriya alif ɗari tara da goma sha hudu yanda aka yi iyakoki lokacin da aka haɗe arewa da kudancin yau lokacin da aka haɗe ai abin ya samo asali ne da aka ci wato galibin arewa da yaƙi ƙarƙashin sultana tahiru wanda ya tsaya tsayin daka bai yadda da turawa ba bayan an ci su yaƙi aka ɗauki tutar la ilaha illallah muhammadu rasulullah aka ɗauke ta aka kai ta ingila saboda haka bayan haka aka dawo aka ce to yanzu dole a yi irin tsarin mulkin da muke so to amma tun a wannan lokaci ƙasan an fahimci cewa mu muna da tsarinmu muna da rayuwarmu saboda haka irin mulkin ma da aka yi mana na mallaka ba iri ɗaya ne na kudancin nan ba saboda ba a same su da shugabanni ba saboda haka idan ka auna su gaba ɗayansu mutane da suka tashi ba shugabanni a tsakaninsu ba girmama makotansu mu kuma mutane ne waɗanda muka tashi da yaƙe-yaƙe iri-iri a cikinmu saboda haka dole mu tsaya mu wannan ra'ayin dai eh, malam shehu aliyu kana so ka ce wato mutanen da ma za a ba wa kasar kamar ba wasu masu muhimmanci ba ne a cikin ibo a'a masu duk waɗanda suke magana za ka iske cewa mu a arewa mutane ne muhimmai ke magana muhimman mutanenmu nake magana su kuma a wancan yanki a ba muhimman mutane ba ne sannan bayan ba muhimman mutane ba ne su wane ne makotansu waɗanda suke son a yi tafiya tare kamar irin ƙasashen waɗannan su ogoni da waɗannan ƙabilu na south south za ka iska cewa su kansu ba su yadda ba saboda haka tun da an samo ta ƙasansu ba a yadda ba ta nan sama kuma mu ana ganin ko ai ko kar ai a'a saboda akwai ribar da za mu ci a najeriya bayan kasancewar mu ƙasar da aka ce ita ce mafi girma a ƙasashen bakar fata kuma mu kabilar hausawa waɗanda aka ce a faɗin afirka banda kabilar swahili sai kabilar hausawa to yanzu da bahaushe da bafin latani an kasa zama a yi noma an kasa zama a yi kiwo sannan kuma wato a addinance abubuwan da suka shigo cikin eh, eh, malam yau ba mu isa nan ba bari mu koma wajen malam nasiru da haradin da zuwa kai abin da ka faɗa to bari mu koma fagen tarihi mana kace in ana so a yi kasar nan to a yi ta hanya wato ta kwanciyar hankali ba sai an yaƙi ba amma in an duba tarihi an taɓa yin yaƙin ba sasa a sanadiyar ayyana ƙasar biafra da marigayi odume ojukwe to a gaishe kuma malamai to wannan shine karshen kashin farko na wannan muhara mai zafi da muka dauko wacce ke cike da bayanai da suka shafi don tarihin najeriya idan allah ya kai mu mako na gaban in mun dawo za mu tambayi shin idan yamarin nan suka samu biyan bukata aka ba su fayafaran nan za su iya nauyin nauyinta za ta iya tsayawa da kafafunta kuma sannan me yasa sau da yawa yamarai sukan je wasu sassa na najeriya wato ma ba arewacin najeriya ba su arziki mai yawan gaske amma da kyar ka samu yan arewa suna arziki a kasashen na iyamurai wannan na daga cikin abubuwan da za mu taba shirin mai zuwa muna fatar za ku kasance tare da mu a madadin nasura da murika da shirin muhawara din da kuma bakin nasa nasiru zaharaddin da yushau aliyu na du mustapha sakwato ne a washington salamu alaikum yanzu kuma ga labaran duniya amman a takaice. Wasu 'yan bindiga sun sace ɗalibai 140 daga makarantarsu ta kwana a arewa maso yammacin Najeriya a cewar jami'ai a jiya Litinin. Bayan da gwamnatin su ta kasa cimma ƙudurinta game da rigakafin COVID-19 zuwa ranar tunawa da samun 'yancin Amurka. Yau Talata shugaban Amurka Joe Biden zai sake yin kira ga Amurka da ba su yi rigakafin ba da su je su yi don kare kansu da sauran jama'a daga coronavirus. amurka ta bar sansanin sojan saman bagram da ke afghanistan bayan kusan shekaru ashirin jami'an amurkar sun kashe wutar lantarki a sansanin yayin da suka bar wurin da dare a cewar jami'an sojoji ba tare da sanar da sabon kwamandan sansanin na afghanistan ba wanda sai bayan fiye da sa'o'i biyu da tafiyar jami'an na amurka ya samu labari to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya da gabatar da shirin da Ciwahiro hero da da ya hada sai kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam.